jama'a assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin na yau zai mayar da hankali ne kan fara gasar cin kofin kwallon kafa ta mata da uwar gidar shugaban tarayyar najeriya aisha buhari ta kaddamar da aka fara kuma a birnin lagos da ke kudancin tarayyar najeriya sai ku biyo mu to madalla to kamar da aka ji dai shirin na yau zai mayar da hankali ne kan fara gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta aisha buhari da aka fara a birnin lagos da ke kudancin tarayyar najeriya a ranar laraba da ta gabata filin wasan kwallon kafa na onikan da ke lagos ya cika ya batse da 'yan kallo gami da manyan masu ruwa da tsaki kan harkar wasan ta mola a duniya yayin buɗe gasar wasan kwallon kafa ta mata zalla don neman cin kofin uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari daga cikin manyan baƙi har da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa Jano Infantino tare da shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka Patrice Musepe, sakatariyar hukumar ta FIFA Fatima Samura da sauran masu faɗa a jihar harkar wasan kwallon kafa a ƙasashen Afirka. A wasan farko tsakanin Najeriya da Mali, 'yan wasan Super Falcons na Najeriya sun doke takwarorinsu na ƙasar Mali da ci biyu da nema. wasan da ya burge 'yan kallo ciki har da shugabannin kwallon kafa na duniya sauran kasashen da za su fafata nan gaba a gasar sun hada da kamaru da morocco yayin da afirka ta kudu za ta kece da ghana sai ta wasa tsakanin Morocco da Mali, kamar da Ghana da kuma Najeriya da Afirka ta Kudu. Elizabeth Ka tsohuwar jami'ar hulɗa da jama'a ta ƙungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta yi tsokaci kan wannan gasa. Wato wannan kofin da ita matan shugaban kasa aisha buhari ta sa abu ne da ya nuna mana cewa ita ta damu da harkar mata mun san a kwanaki ko a kasa nan kwallon kafa na mata dai ba abin da ake daukawa da wani muhimmanci ba amma ta tashi ta ce ta sa kofi da kasashe guda shida na afirka za su zo su haɗu su buga wannan wasan ya nuna tana so ta inganta wato kwallon eh, kafa na mata kuma ya nuna wai abin da ta yi mai kyau ne don a in aka duba jiya ma har a ce wai fifa sun zo da sauran manya-manyan masu harkan kwallon kafa sun zo nigeria don wannan kwallon kuma kana gani muna gani a eh, shi fifa president wato ya je wurin shugaban kasa muhammadu buhari to mun san dai duk eh, magana da za su yi za a da inganta eh, kwallon kafa Eh, haka kuma elizabeth ka ta yaba wa uwar gidan gwamnan jihar lagos ke sanwo-olu wacce ta kasance shugabar kwamitin shirya gasar bisa kyaukyawan tsari da suka yi kana ta lura cewa mata na da irin gudunmuwar da suke bayarwa ta ci gaban harkokin wasanni a duniya gadi abin da ta shaida mana manyan 'yan wasa sun zo daga kasan waje irin su aziza oshola sun zo amma a duba isa gif monday daga fc robo karamin eh, eh, kungiyar kwallon kafa ita ne ta sha biyu wato yana nuna mata mana iya kokarin su su ga sun dan taso da wasan kwallon kafa kuma wannan wasan kwallon kafa zai sa da zumunci kuma zai sa yan matan mu ba za su shiga wani hali ba za su fi mai da hankali kuma dama muna gani kamar maza ne kawai ya kamata su yi wasan nan wasan kwallon kafa amma yanzu mun ga mata suna nuna bajintan su kuma dama mun san Najeriya ma kwallon kafa wato na matan yana ya ba su sun ci kofuna da yawa yana nuna kwallon kafa mata kuma mun gode yadda ita matan shugaban kasa ta zo ta inganta wannan kwallon kafa da ta sa wannan tournament da ake bugawa yanzu kuma na san yanzu da an fara haka zai ci gaba za a ci gaba da yi kuma fata na shine ba wai ya kare a can ba a kawo shi jihohi don akwai 'ya'ya mata a jihohi da su ma suna so su dinga buga wasan kwallon kafa amma ba mai goya musu baya to ina so in ce matan gwamnoni ma su ma su ɗauki wannan nauyin su yi daga irin haka ne kuma da kananan hukumomi daga irin haka ne za a samu mata kananan yara da za su taso su nuna bajintansu na buga kwallon su kuma kwallon nan kuma na, kawo musu arziki kuma na tallafa tallafa musu wata kuma zai zama sanadiyar da za ta yi karatu da za ta samu kuri za ta taimake iyalinsu so wannan coping abu ne da ya kamata mutane su koyi bayansa. Kada ku shafa dai wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa muna cikin shirin duniyar wasanni. masharanta kan harkokin wasanni a najeriya na ci gaba da yaba uwar gidan shugaban kasar najeriya aisha buhari dangane da shawarar da ta yanke ta tallafawa harkar wasan kwallon kafa a kasar ta hanyar shirya wannan gasa mun kuma ji ta bakin ismail mabu tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafar mata a najeriya wanda ya share tsawon shekaru yana jan zaransa da wannan kungiya wanda ya kuma yi mana fashin baki dangane da wannan gasa. Eh, na murna da wannan gasa da aka so a a Najeriya ta 'yan mata domin mu ne farkon buɗe wannan al'amari na gasar 'yan mata tun da aka shigo da shi a nahiyar Afirka kuma mu ne ka gane ko a lokacin uwar gida mariga ya ita a Maryam baban gida eh, a ta kai mu har gana muka dawo kuma mu muka zama zakarun eh, gasannin a duk lokacin da aka buga su. To koci ma boko an samu sauyi tun bayan da ka fice daga wannan matsayi na mai horar da kungiyar kwallon kafar mata a Najeriya amsar da ya bamu kamar haka. Wannan babu ko a gida ko a waje wannan babu. Kana magana cewa babu kana kamar misali gwamnati ta manta da irin kokarin da kai kenan a baya. An mance da ni gaba ɗaya malam a mu kallawa ka bada a duniya. Ba da takaicin eh, faɗan haka ba da wani takaicin haka. ka to ko gwamnati tana shawarta ka yanzu haka tare da bayar da kulawa da ta dace zuwa gare ku? Eh da tsohuwar zama ake magani abin da zan kira gwamnati ta shi ne ta ta dawo da zubar da mutuncin harkar wasan kwallon kaban mata ya dawo kamar yadda yake da amma ba magana Najeriya ba ta damu da jarumi ba ka gane ko hmm. idan ka ba da naka gudunmawar ko ka yi nasara ko ba ka yi nasara ba hmm. musamman ka yi nasara ba wani wanda ya damu da kai ba ana dama da kai ba oh my god sai dai abdulrahman salisu garba da aka fi sani da suna abdul mp3 mai sharhi kan wasan kwallon kafa a najeriya ya ce wannan ne karan farko da matar shugaban wata kasa a afirka ta shirya irin wannan gasa wannan kofi ne wanda za mu iya ce ba a taɓa yin irinsa ba a nahiyar afirka da ma duniya baki daya a ta shugaban ƙasa ta sanya kofi kuma gasa irin na mata wannan ba karamin ci gaba ba ne kuma ya zo da matukar mamaki domin a baya idan da siyasa kofin aka aka sanya shi da shi watakila zai zama za a fafata iya wasan da suka shafi yankin afirka ne to amma kasancewar ta samu mashawarta da kuma kudurinsu na ganin haɓaka harkan kwallon kafa ne musamman a bangaren mata sai ya sa aka faɗaɗa abin kuma ya zama babbar gasa wanda ya jibanci yankin afirka misali akwai irin su maroko irin su cameroon irin su afirka ta kudu ghana za su fafata a cikin wannan gasa kaga wannan za a iya ce ya zama gasa na zakaran gwajin dafi to kowace irin gudunmuwa wannan gasa za ta bayar ga ci gaban harkokin wasan kwallon kafa a Najeriya da sauran kasashen Afirka tambayar da muka yi wa Abdulrahman Salisu Garba da aka fi sani da suna Abdul MP3 yana ba mu amsa kamar haka. Dama shi kowane irin gasa ana fafatawa akan samu jami'ai daga kungiyoyi daban-daban wanda sukan je kallon irin wayannan gasanni domin idan su ya hango musu irin 'yan wasan da suke bukata kowane irin gasa da ake yi za ka samu akwai jami'ai wato agents na kungiyoyi daban-daban wanda sukan taru domin ganin cewa sun zakuli 'yan wasa to kaga wannan gasar ma ba zai saba da wancan ba na farko kenan sannan na biyu idan muka duba ta wani bangare guda wani wasa ne wanda za a iya cewa eh, zai ƙara danƙon zumunci tsakanin wayannan ƙungiyoyi ko ƙasashe da za su fafata a wannan gasa. To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma abokin aiki mu Ibrahim Malam Goje na ma bakin namu Abdullahi Isa da na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI.